شاي هذيك على على Hey! Al Qur'an, al Qur'an. 'yan ƙauye wayo suke mana wallahi ما شاء الله عليك جميل عندك اضافات كثيره ما تدعى علي وين يا بابا؟ طيب، ثقيل ادري ان برستيجك ما يسمح لك تكلمني تراني من فانزاتك دخيلك عبرني توقيع كلام تعليق كومنتات خفيف لو تسليك في الكومنتات صح نسيت انك تبى بنات لو كنت هناك عطيتني وجه وقلت لي قصه حياتك طيب. لا تتبدل لون هذا طيب. Gwargwaron ba zai ba. Allah. ba ba ba zai ba. Wannan bane ne Wallahi, kila ma taɓa yin rage ne wannan. Ka san bana an ruwa. Hai! Ruwa ya zuba. Hai! Sani ga Allah akwai ai sai ka zubar da ruwan ka taran mai raki haka ai ka zubar da ruwan bari mu baka wani labari eh ina ji eh na zo wuce na tada mota Allah a ina ana ba yanka ba yanka ba shine nan haka yake ko bangaren yamma ne ko tanan zai gama hanyar kya mota kwai ci ta eh. ci ko kwai gilera eh <laughs> oh my god a'udhu hai ba wato ku ke dukan Allah eh a cikin kwayan nan guda ɗaya ne tal ya a a'udhu wan wan ta faɗi kuma kwai guda ɗaya ne fashe ina ɗaya a wajen ai kakkare na mu an sai don kaga ina jan rake kaga zan baka wani labari mutane masu lodin nan na jakunan nan na Legas ba su da imani Allah ka san Allah ka san na ce na taɓa zuwa Legas ko eh. wallahi da na je Legas wai akai akai jaki ya hau saman mota yi ka san matsalar shi kai a nan na ga ikon Allah wai shi ba zai hau mota ba sai an daga shi saman waju an dora shi kuma haka ma ba zai hau ba sai an tumi an samu oh magarkaila ka san me yake yi ah. ƙwaila ake sa mai. Oh aka sa mai mazar ƙwaila. Sai ga ya rufe kunnuwan ya rufe jelai. Ya zai faɗi sai su tare sai su wulla ya saman wani. Duk kenan an gama da su. Karfe ne fili. Kai yanzu ake jiran a kai lafi. Na ga alama. Ware kawai. Ware. Wani murya. Yawwa. ba wai har kayan ne kayan yana kyan kayan